إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجيغ بدا كراتم التفسير أيو يوم الأحد رانا اللهدي tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zamo daidai da goma ga watan april miladiyar annabi isa ne maryam alaihi masalatu wassalam idan ya tabbata a lissafance shekara biyu. za mu ci gaba da karatun mutukin wannan sura suratul kamar za mu tashi daga inda muka tsaya idan ba manta ba a darasinmu na jiya mun yi takaitaccen tarihi dangane da allabinu alaihi salam da ki da mutanensa da yadda suka yi taurin kai da kuma yadda Allah ta'ala ya halakar da su wanda Allah ta'ala da kansa ya ce hana abuwa ba sama'i bima'in munhamir shine mun bude kofofin sama bima'in da ruwa mun munhamir wannan kalma ita take gwada yawan ruwan da aka saukar ma waɗannan mutane domin idan an ce almama ruwa-ruwa ne amma fafata hana a wata kira a fafata hana sai ma ka karfafa ففتحنا من فتح يفتح ففتحنا من فتح يفتح ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر روامي أنا ينزبوا كده وفجرنا الأرض عيونا kiyasa waɗansu suke karfafa wancan karatu fafatta hana wafajar na tunda idan Allah ta'ala ya ga dama zai ya ce wa fajarna amma sai ya ce wa fajarna aka da karfafawa idan an samu karfafawa cikin kalmar larabci ta wajen ishtiqaqi yana gwada kamar ƙarfin abu mafi ƙarancin lokaci ne yake gwada ƙarancin abu ko raunin abu saboda haka idan ka ƙarfafa ki to sai ya bukaci maf'uli idan lazimi ne idan maf'uli guda ɗaya ne sai ya bukaci guda biyu idan mai guda ɗaya ne to daga nan za mu iya gane cewa azaban da aka yi ma waɗannan mutane da ruwa to ruwan bala'i ne tunda ya ce bi ma'in muhammad da ruwa wanda yake tsananin kwararowa ko yake zubowa wa fajjarnal da uyuna ƙasa kuma muka tsatsaga ta aka samu hanyoyi na fitar ruwa iri daban-daban domin jam'i ne na ainihin ala'ainu kamar yadda muka sha idon ruwa ala'ainu idon ɗan adam ko idon halitta sannan ala'ainu ɗan leken asiri ko jasusi ko fs ala'ainu kuɗi ala'ainu kambun baka ala'ainu exactly duk waɗannan ma'anoni suna iya zuwa karkashin nan amma kuma wa fajjarnal arda uyuna al uyun to idan ruwa yake nufi tunda an ce an tsatsa ga ƙasa ruwa ya ta bulbulowa don ka zo jami'i na ido ma uyun ne hmm. uyun ayun saboda akwai jami'i daban-daban na'am Allah ta'ala yake fa fatahna abwaaba samaa'i bima'in munhamir qala sudi wa huwa al-kathir ruwa mai tsananin zubowa wa fajjarna al-arda uyuna sa'annan kasa kuma muka kekketa ta aka samu idan dunan ruwa ta ko ina ai wato na ba jami'u arja'il ard dukkan bangarorin kasa suka ta fitar da ruwa hatta tananir shine wa farat tanuru har kasko na mai tuya kaga ba a tsammanin ruwa zai fito a wajen abinda zai fito man gyada amma sai ga ke na kulkulo da ruwa kasko na tuyan kosai ko na tuyan masa ko na tuyan waina wanda aka ɗora akan wuta aka zuba man gyada lokacin da Allah ta'ala ya kaddara za a yi tufana sai ga kaskon yana kulkulo da ruwa yasa dole masu tuya suka razana saboda abinda ba su taba gani ba ne ba taba irin wannan a duniya ba wannan Kur'ani ne ya fada wa farat tanuru shine ana malafi hatta shi ne plural na ainihin nuru har waɗannan kasko kasko shi shine kasake sai da suka yi ta ƙulƙular da ruwa allati hiya mahalu al mahal an-niran saboda haka waje ne na fitar da wuta amma sai ga ruwa na fitowa a wajen shi ne Allah ta baraka ala ya ce fartakal ma'u ala amurin karkudir saboda haka ruwa sai ya haɗu bisa wani umarni wanda a riga an kaddara ko na al'amari wanda aka kaddara shi ne fartakal ma'ani ala amurin karkudir ruwan sama da na ƙasa suka haɗe kuma Allah ta'ala bai ce kasa ta haɗe ruwan ba tunda an ce ita ma ta fitar da nata dalilin da ya sa ruwa ya ambaliya kenan da farko mutane suna ganin wasa ne ya sa annabi nuhu ma da ya tare ɗansa bai ce sa'awi ila jabalin ya simo ni? min alma shi bai sani ba ya ce zan je wajen wancan dutse idan na hau ruwa ba zai taba wajen ba amma a hankali a hankali gradually gradually shi yasa masu ilimin nazari suka ce ruwa ba lokaci guda ne yake ya hantsila abu ba inda ya ruwa ne na doron ƙasa to a hankali yake yi amma yana barna kafin ka ankara a hankali a hankali to ba za ka iya tare barnansa ba kuma ko hanyar ruwa ne in yana da girma a da idan mutum zai yi gini, za a ce masa nan hanyar ruwa ne ka yi a hankali in kuwa bai ji ba ya kuskure ya yi gine to ran da aka yi wani wawan ruwa to da ki da gininsa gaba ɗaya za a neme su a rasa ya sa wani lokaci yana da kyau a bi ka'idodi na masu yanka filaye eh, sai dai yin sun yi cuwa-cuwa ko kuma Allah ya yanka su kwarai da gaske sun da akwai inda aka ware na hanya ne ko na hanyar ruwa sannan daga baya za a zo a sayarwa mutane a ce su gina gidaje a wajen wannan ba adalci ba ne tun da kai kana da ilimin wannan abu ka san wannan wuri ba wajen gini ba ne amma saboda biyan bukatan ka ta duniya don ka samu kuɗi aka zo aka hada baki da kai aka sayar da inda ba gini ya kamata a yi ba to Allah ba zai barka ba ranar takin alkiyama domin cutar da al'umma saboda haka waɗannan mutane sun ɗauka cewa ruwan nan ba inda zai je kamar yadda ɗan annabi nu alaihi salam ya gwada da kansa amma ina Allah tabaraka wa ta'ala yake shi kuma annabi nu bawan Allah annabin Allah manzon Allah da shi da mutanensa wa hamalnahu ala zati alwahin wa zukur a ina kyauta zaton ka karanta shi yasa ko kuma ka sake maimaitawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألوان وبسر تجري بأعيننا جميعا wa على ala الواح alwahin wa dukur muka dauki annabi lau da shi da mutanensa a bisa kwale-kwale wanda yake wannan jirgi na ruwa ma'abocin alluna ne da kuma kusoci shine malaman ilimin balaga suka ce nan kinaya ce domin Allah tabaraka wa ta'ala bai ce wa hamalnahu ala safina ko wa hamalnahu fi safina ba a nan sai ya ce alwahin wa dusur abinda ake nufi da kinaya ana ambaton waɗansu alamu ne wanda daga alamun za ka gane ainihin abin abinda ake nufi saboda haka zato alwahin wa dusur yana gwada kwale-kwale ne domin ita ake nufi a nan bi ma'ana a safina jirgin ruwa shi yasa malaman balaga suka ce kinaya ne kuma alkur'ani akwai kinayoyi da yawa a cikinsa wanda yake nuna wani bangare ne na ilimin luga tajiribiya ayyunina ainihin wannan kwale-kwale ma'ana tana gudana da ganinmu in ji Allah bi amrina bi mar'ayin minna da umarninmu da ganinmu wata hata hifzina wa kala'atina da kuma kulawanmu da kiyayewanmu ba domin aka ba da wannan kwale-kwale zai iya nitsewa a cikin ruwan bala'i na tsufana amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare jaza'an liman kana kufir to nan magana ta farko tajribi a yunina ana magana ne da safinatu nuh jaza liman kana kufir ana magana ne da azaban da aka yi na ruwan ofana ya halakar da kafirai masu taurin kai saboda aka aya guda ɗaya, tana da fale-fale guda biyu kuma mabambanta ina fata an gane a ayunina wannan kwale-kwale na annabi nu tana gudana ne a saman ruwa da ganin mu inji Allah da ikon mu da kiyayewan mu jaza'an wannan kuma sakamako ne bi ma'ana ruwan tsufana da aka yi liman kana kufir ga wanda ya kasance bi ma'ana an butultar da shi ai jaza Allahum ala kufrihim billah saboda sun kafirce da Allah wance saran linuhin alaihi salam domin kuma Allah ya taimaki annabinsa tunda damun ya ce an anni maglubun fantasir ina fata an gane Allah ta'ala ya ce bayan sun shuɗe walakar taraknaha walakar taraknaha ayatan وهل من مدكر ولقد تركناها حقيقة منبرتا ما هي السفينة لأن كثيرا من المفسرين ذهبوا إلى ذلك da yawa daga cikin masu tafsirai sun tafi akan cewa wannan lamiri tarakna ha zai koma ne zuwa ga kwale-kwale ko jirgin ruwan annabi no alaihi salam shine Allah ta'ala ya ce mun bar wani bangaren ta ko a wancan lokaci mun ta ayatan domin ta kasance aya alama da take gwada ikon Allah Safi na Talo al Katada ya yace Allah ya wanzar da kwale-kwalen annabi no hatta adrakaha awwalu hadhihi al-umma har farkon wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ainihin ga wannan bangare na jirgin ruwa tunda awwalu hadhihi al-umma sune sahaban annabi Wadanda suka biyo bayan su sune ake kiran su tabi'ai sune sani hadhihi al-umma waɗanda suka biyo bayan su sune tabi'ut tabi'ina sune kamar salisu hadhihi al-umma to haka za a yi ta tafiya kai kuma ka zuwa wani zamani kenan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu mu mun zo a rabi ashara kenan min hazihi umma a alkhamis ashara ma saboda an wuce lissafi ba da shi ake ba na gaba ake tunkulowa tun da karni na goma sha biyar ake ba na sha hudu ba na sha hudu a riga an yi ɗari ɗari ɗari guda nawa ta gani guda goma sha hudu yanzu kuma mun shiga ɗari na goma sha biyar ne an ci nawa a ciki da arba'in da uku an ce 43 Allah ya sa mu da imani na'am saboda haka wa zahiru annal murada min zalika jinsa sofo ne amma wadansu malamai suka ce abinda ake nufi walakat taraknaha Allah tabaraka wa ta'ala ya bar jirgin ruwa har ya zuwa karshen duniya domin ya zama aya ga masu hankali saboda mafiya yawa za ka ga nauyin da ina jin kayayyaki na nauyi da jirgin ruwa yake daukawa an daura ma jirgin sama fadowa zai yi ko an daura wa mota to gaba ɗaya kashe motan za a yi domin durkushewa za ta yi balle dan adam kam ba zai iya daukawa ba a jirgin ruwa za a dauko muku shuga a jirgin ruwa za a ɗebo mai gishiri a jirgin ruwa za a ɗebo mai suminti daga nisan duniya a jirgin ruwa za a kawo siminti shi sa wani siminti in ka taba kudin sai ka bi karfinka talaka bai sai saya ba duk da kasancewa kamfanonin suna najeriya amma sai an shigo da sannan kuma yana jin da buhun shinkafa da buhun shiga, kamar buhun shiga ya fi nauyi ko buhun gishiri ku dai kawai an bar ku da kanwa kanwa kan nan nan in ka je gashuwa za ka samu kanwa zubi-zubi amma saboda rakin ma inganta ki saboda duniya suna bukatan wannan kanwa da ana sarrafawa amma mu najeriya fetur ya sha gaban shugabanni shi sa fetur ne ya dame su don da ina ana inganta ki da shi ma za a rinka fita da ki kasashen waje ana samun makudan kula ne yanzu ba ga zinare ba ko a jihar bauchi an samu zinare da jihar zamfara amma gwamnati ta damu mutane su suke zuwa su je su tole yadda suka ga dama a yi ta faɗa ma ana kashe-kashe saboda hankalinsu yana kan kurut oil ba yana kan kanwa potash da ainihin irin waɗannan gwalagwalai ba sai idan wani ya ga zai samu biyan bukatarsa tukuna sannan zai zo mai da hankali a kai amma dai a yanzu za a ce rijiyar gidanka za ta koma man fetur to ina jin da kai da makwabtarka a unguwan duk kun tashi kenan gwamnati karba za ta yi to da kai ma sai a bar maka rijiyar man fetur in ka ɗiba ka gaji ka gaji shi kenan sai ka bar ma wadansu gado kai ma ka yi gaba don zai yi wahala kai ta zama a gidan to don haka Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wannan kwale-kwale wannan kwale-kwale da ake magana ana nufin kowane kwale-kwale wanda kai ka sani ya bari ayatar a matsayin aya to kaga waɗanda suka shiga ruwa ko suke bakin ruwa suka yi amfani da kwale-kwale su za su fi fahimtar wannan aya yadda ya kamata amma waɗanda ba su da ruwa a kusa da su ba san kwale-kwale ba to sai dai kawai su ji labari shi yasa ake son ka tafi yawo a duniya to kai ma ka je a shigar da kai kwale-kwale ka gani domin ka tuna waɗannan ayoyi sai dai kai a hankali kar ka shiga kwale-kwalen iskanci kwarai da gaske saboda sai kun je tsakiyar ruwa kuma abu ya kwace zagan ya kwace kai kuma kana ciki saboda ko a nan kasashen afirka akwai kwale-kwalen da yan kaje za su kawo maka giya mata za su yi tarawa suna waka eh, kai ma ka ji tsimi ya kama ka daman kai din kaɗaɗɗe ne zai ga kima mutum ya taki ya amsa Allah ya kyauta to walaka ha aya hakika mun bar kwale-kwale yadda yake yawo a cikin ruwa ko jiragen ruwa suke yawo a cikin ruwa ya zama aya ga ainihin al'umma gaba daya ka kaule ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake wa ayatul lahum lalle aya ce gare su ta musamman anna amalna zuriyatahum lalle mu mun dauki zuriyan su fil fulkil mashhur a cikin kwale kwale wanda yake aka yi masa lodi ana nufin annabi nu alaihi salam da ki da mutanensa sannan kuma wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun Allah ta'ala ya ce sai muka halitta musu kwatankwatin irin wancan jirgin ruwa Mayar Kabuna wanda suke hawa yau da gobe tun da filin ya zo mu darihe, wannan yana gwada kowane jirgin ruwa kenan saboda haka yanka ka je kaga jirgin ruwa to aya ce daga cikin ayoyin Allah yana da kyau ka mai da hankali kai tunani wakala ta'ala a cikin wata aya kuma Allah yake inna lamma tagalma lalle mu lokacin da ruwa yayi dagawa shi yasa a can yake bima in Muhammad wa fajjarnal arda uyuna inna lamma tagal ma lalle lokacin da ruwa yayi dagawa shine ya wuce iyakan yadda ya saba bayyana hamalnakum fil jariya sai muka dauke ku alhali yana nufin kakannin ku na can farko domin annabi nuhu da shi da mutanensa su ne kawai suka tsira kuma da gare su ne aka samu hayayyafa musamman maki da gare shi ne aka sake samun hayayyafa a duniya gaba daya shi yasa ake kiran annabi nuhu wato baban duniya na biyu baban mutanen duniya na biyu na farko shine annabi adam alaihi salam sannan na biyu kuma shine annabi nuh alaihi salam yasa Allah ta'ala yake wato hamalnakum fil jariya muka dauke ku a cikin kwale-kwale mai gudana cikin ruwa linaj'alaha lakum tazkiratan domin mu sanya hakan ya zama tunatarwa gare ku wata iya udhunu wariya kuma domin kunne mai kiyayewa wato su kiyaye wato su ji gari kunne mai jin gari ya ainihin ji gari ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ولهذا قالها هنا a ƙarshen wannan aya Allah ta'ala ta fahal min mudakkir shin akwai mai wa kuwa fahalman ya yatazakkar ya yata'i akwai wanda zai yi tunani ya atu wato ya kasance ya samu natsuwa saboda ire-iren waɗannan ayoyi na Allah lalle akwai Allah ya sanya mu cikin su na'am فكيف كان عذابي ونذر فكيف azabi, to yaya azaba ta ta kasance ga waɗannan mutane tunda ka ji bayani Allah yana tambayar ka wa nuzur da kuma gargaɗe gargaɗen da aka yi musu da abinda annabawa masu gargaɗi suka kawo musu yaya ƙarshen al'amari ya kasance da suka yi ta wurin kai da ta waye. Ta ji wani abin mamaki wata siga bayan an baka labari kuma Allah yana tambayar ka da nan ne ta wannan hanya ce education ne suka ce in aka baka ilimi sai ya yi maka tambaya to ne ma yana tambayan ku ya azaban Allah ta kasance alaran momi su za su fara bayani ne ko kuma haragan momi eh kuma wani fa za a ganki can kana raina shi kan ɗauka haɗa kan ramale daga nan alaran male sai ya ji wani kuskure ya ce kashi in ya ji an yi daidai ce haka ne to a taimaka mana wace azaba Allah ya mutu tunda ya ce fakai faka na azabi tambaya aka yi yaya azaba ta ta kasance ruwan dufana ruwa ya ta bulbula da sama da kasa gaba ɗaya Allah ya kubutar da annabi Nuhu alaihi salam da shi da mutanensa a cikin kwale-kwale to ya ruwan ya kare daga baya sai Allah ta'ala ya ce ke sama ki rike ruwan ki karki sake zubarwa ke kuma ƙasa wanda kika fitar da shi ki janye to wanda sama ta zubar kuma ya za a yi inda Allah ya ga dama sai ya ce yawa evaporated ruwan ya haura sama sai Allah ta'ala ya ce to ruwan ya koma gulbi gulbi shine aka sake samun manya-manyan gulabe da rivers da ko kuma ocean a bayan kasa to ina waɗancan mutane an halakar da su annabi nuhu fa wasawat alal judi kwale su sai ta daidaita akan wani dutse aka ce in kun sauko tabo zai iya kama ku ba za ku iya jin daɗin rayuwa ba dalilin da ya sa Allah ta'ala ya daidaita su akan dutse kenan suka dan huta na kwana biyu shi yasa ko kai in ka tafi wani gari ko ka canza gari to kamata ka samu guest house ku naka kwana biyu kana miƙe kafa <laughs> da zan yi wani shari'i ne zai eh, na kauce na'am to saboda haka fa kai fa kana azabi yaya azaba ta ta kasance to ga yadda azaban Allah ta kasance wa nuzur gargadi na lalle gargadin Allah yayi amfani tunda an mutu gargadi ba su ji ba kuma Allah ya halakar da su yayi amfani kenan kuma sun yi hasara ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تو تند أن أيقو النبي لو يا زو يا سامو متانن سياي مسو وعدي to kamar yadda aka aiko shi haka aka aiko annabi Muhammad da Alkur'ani kuma ya zo ya isar da wannan sako ya yi wa'azi saboda haka duk wanda ya bi alkur'ani zai samu sauki wanda bai bi kuma wato zai halaka shine a karshe sai Allah yake wala qad yassarna alqur'ana lizikr hakika mun sauwaje alkur'ani domin tunatarwa sahalna lafzahu wa yassarna ma'anahu liman arada mun sauwaje alkur'ani wajen lafazi wajen haddace alkur'ani da kuma fahimtar ma'anan alkur'ani li yatazakkaran nasu domin mutane su asu. shi yasa zai wahala a ce ana wa'azi da qur'ani baka ganewa idan har ana maka wa'azi da qur'ani ba ganewa kamar mutum ne ya je Makka yana da idon sa wato kwala kwala amma kuma ka je da ki dakin kaba ba ya ganin dakin kaba me matsayin sa mutumin da ya je yana ganin ko ina amma ana gwada masa dakin kaba ba ya gani an taba ba mu labarin abin da ya faru tsakanin waɗansu mutane ya ce ina ɗakin kaba aka ce gashi ya ce ba ya gani aka ce kai ko ga ɗakin kaba ya ce wallahi ba ya gani to a ce za a yi maka wa'azi da alkur'ani tun daga bakara hannasi amma ka kasa ganewa to kai wani irin mutum ne wace irin kwakwalwa kake da ita ba mamaki jaki ma ya ka hankali kenan da a duniya ai babu wawa babu Eh, gabo ne za a ce ko menene kamar jaki amma wani lokaci shi idan ya ga mai ciyar da shi yakan dan ko wanda ya saba da shi za ga ya dan gwada maka duk da kasancewa yana da wauta to shi yasa Allah ta'ala ya ce walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir mun sauke alqur'ani ga duk wanda yake son ya fahimta zai gane duk wanda yake son ya karanta zai iya karantawa akan samu mata masu shekara saba'in ne ko tamanin mata sun fiyawa cikin su shi yasa na kawo misali da mata waɗanda za su shiga makarantun islamiyya irin makarantun mata din nan a da lokacin yan mata kansu wato ba su yi karatu ba ba su iya haɗa baki ba ba su yi alif da lamun ba amma daga baya za su zo su koyi alifin ta un sa'u zuwa wani lokaci sai ga mace mai shekara saba'in ko tamanin tana karanta kur'ani shine walaqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir sana akwai fasaran da aka sake yi aka ce wajen hadda zaka samu a nan duniya babu littafin da yafi sauki wajen haddace shi kaman qur'ani ko akwai mun ban yi tsammanin bible the old testament the new testament ana haddace su kamar yadda ake haddace qur'ani ba ko dikinare kai ko magana jari ce ko magana jari ce a ce mutum ya haddace irin kafala tun daga farko har karshe wallahi babu littafin da Allah ya sauwake haddarsa kamar Qur'ani sai ga uba ya zo ya yi ta uwa ta zo ta yi ta sun gagara amma duk ƴaƴansu kuma sai su zo su haddace Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu kana ganin wani kamar shawara gi hakan nan kamar a rikice yake kamar a yamutsa yake sai a ce ba ka yi mahaddacin qur'ani ne talauci ne kawai ya yamutsa shi eh tun da dama ai layin arziki daban layin haddan qur'ani wannan baiwa kuma daban kuma ake diddigan da ake yi aka ce najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da mahaddatan Kur'ani a duniya tunda mahaddatan Kur'anin da suke Najeriya sun fi na Saudiya na ƙasan Saudiya ma da aka saukar da Kur'ani kwarai da gaske yasa yana da kyau mu daɗa riƙe wannan kullum muna faɗa wa 'yan Najeriya wallahi ba domin Kur'ani ba da yadda ake ba da muhimmanci ga Kur'ani ba da karatun Kur'ani da ake yi da yadda yara da mata suka mai da haskali akan Kur'ani da yadda malamai suke karatun Kur'ani suke fassara su yi bayani ko da ko ba aiki da abin da ake ji ba domin waɗannan ba da Najeriya an daɗe da kifata saboda biyan da ake yi a najeriya shugabanni tsiya talaka ma wato shi ma tsiya mai kuɗi tsiya matalauci tsiya mata tsiya maza tsiya ofi matsiyata kamar yadda su ma samari matsiyatan ne za ka samu ta kowane ɓangare ba abin da ba a yi to amma saboda qur'ani sai ga Allah tabaraka ta'ala yana son sauta mana akwai mutanen da karatun qur'anin suna jin daɗin karatunsa in ba su yi ba ba za su samu kwanciyar hankali ba kuma yana yin karatu zai ce Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wannan da ake biyan su ba don idan ka biya aka je aka yi to ai kaga wannan abin yana tangal tangal amma mutumin da yake mai yawa ya yi ritaya yana kwanci a kujeran gwadonsa ko yana zaune a kofan gidansa ko kuma yana zaune a kan kujeransa ta roba ko ma yana zaune a kan buzu ko sallaya ga zai ɗauko ƙur'ani yana karantawa ke yana samun nuna natsuwa da kwanciyar hankali dama idan ka gama karaɗe duniya ka kaf gaba ɗaya ka gama neman abin da kake nema ka samu ne ko baka samu ba to in ya rage saura kire ka koma zuwa ga Allah dama karshen al'amarin ka karshen rayuwanka ke dubawa in a can baya ka je bariki ka yi riyanka ka yi iskancinka saboda kun san an fi a bariki a wajen babu dangin giya ba na baba ba mai maka faɗa to wani za ga Allah ya masa tsawon kwana karke sai ya zo ya bar barikin ko kuma sun tsufa a bariki su ce kai abubuwan da muka yi a can baya akwai kuskure a ciki to in ka dawo kana zu ba wai tsince-tsincen abin da ke cikin masallaci ko cika butocin alola na masallaci a nan kawai za ka tsaya ko sharan masallaci ba a'a ɗauki alkur'ani da tijo da dinga karanta alkur'ani wannan albarkan zai kafe ka kuma zai kafe al'umma gaba daya tunda su suna ganin da sun yi kuskure yanzu sun gane kuskurensu suna karanta alkur'ani suna tawassuli da alkur'ani domin Allah ya daidaita al'amura suna ganin yayayensu da samari abinda suke yi da wanda basu gane ba har yanzu suna kan kuskure suna ce Allah ya ganar da su sannan ki'umin su kuma kada Allah ta'ala ya dora mala to da wannan ne Najeriya ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma wallahi inda don yan Najeriya ne wallahi ko talakawa ne kifar da Najeriya za yi tunda yanzu masu sace takalman mutane a kofofin wato a masallatai in ka je ka bincika za ka samu shugabanni ne ko 'ya'yansu ba talakawa ba ne wani ma aka zo a gwada maka babanta, wato in ka ga babansa ya mutse in kana jin yunwa ma ba za ka ɗauka babansa mutum ba ne wai da gaske amma kuma zai zo ya yi sata a masallaci wanda kaga in ka ga mahaifinsa sai ka tausaya in ka ga mahaifiyarsa sai ka tausaya masa ka ce yanzu da Allah wannan sai ce kai da Allah ku sake shi ma gaba daya a ja kunninsa a sake shi saboda kana tausaya masa to dukkanmu masu laifi ne kullukum kafa'una wa khairul kata'in atawabuna Allah ya fi mana na'am walaƙad yassarna alƙur'ana zikiri hakika mun sauwake alƙur'ani domin tunatarwa fa hal min shin akwai mai wato tunani kamar yadda Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne wanda muka sauka zuwa gare ka mai yawan albarka domin albarkan alkur'ani ba za ka iya gididdigewa ba ko yanzu da muke maganar karatun kur'ani idan mutum koyo yake yi bai iya karatun qur'ani ba kowane harafi guda ɗaya yana da lada guda biyu wallazi ya qara'u alqur'ana wa yata'ata'u fihi lahu ajrani wa huwa alayhi kaqul lahu ajrani duk wanda yake karatun alqur'ani wa yata'ata'u fihi yana tete tete cikinsa. an san tete tete ko eh Allah ramma menene tete tete yawwa tafiyan yara za ka ce ma yaro lokacin da yake koyon tafiya wato kana ce masa tete yaro tete tete ai akwai keke ma tete ko ba haka ba ne to ai akwai masu karatun kur'ani haka wato ba sa karantawa daidai to harafi guda ɗaya idan kai kana da lada guda biyu ka faɗa mini a duniyan nan wani littafi ne za ka karanta kai kuskure a baka lada guda biyu ko malaman makaranta mu malaman makaranta yan kai kuskure girbe ka muke yi kana kuskure za mu girbe kawai da jambairo to amma ka ga alkur'ani manzon Allah yace idan ka yi kuskure wajen karanta ki kowane harafi lada guda biyu sannan kuma ga ni'iman da za ka samu da kwanciyar hankali da waɗansu ni'imomin da ba za ka iya lissafin ba idan ka kware wajen karatun alkur'ani kowane harafi lada goma idan ka wuce kuma wato kai kwararre ne irin gwanayen nan to ma'a safaratin kiramil barara waɗannan ba ce ma ga yawan ladan da suke samu ba saboda sun fi ƙarfin wannan su suna tare da mala'iku ne na fadan Allah na dab da Allah subhanahu ta'ala, na fadan Allah to kaga kuwa duk wanda aka ce yana dab da fadar Allah ai shikenan wannan fa kuma kare ya sa su Allah ramomi su ta sakaci kai gwani ne a Qur'ani sai ka sai kasance kana da ilimin alkur'ani ka haddace Qur'ani kuma baka aiki da abin da ke cikin alkur'ani to wannan faran tashin kiyama ka koma ka masalil himari ya yahmilu asfara au ka masalil kalbi in ta hamil tahmil alayhi au ta tatruku yalhas saboda haka kiyaye li yadabbaru ce. Allah ta'ala ya ce mun saukar da alqur'ani ne mai albarka zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li yadabbaru ayatihi saboda mutanen ka su lura da ainihin ayoyin Kur'ani wannan shine ake kiransa ya ta Zakara ulul albab kuma domin masu hankali su yi tunani wannan shine ake kiransa at-tazakkur shi yasa cikin Kur'ani akwai at-tadabbur akwai at-tafakkur akwai at-tazakkur wannan duk ana son wato lokacin da ake karanta Alkur'ani a rinka lura dalilin ma da yasa ake fasara kenan dalilin da yasa ba a zuku wajen fasara kira yanzu ko da baya za mu sake komawa mu sake maimaita fasara sai ka ji mai yiwa kaman ayoyin sabi ne da ba yi tafsirin su ba wakala ta'ala a wata aya kuma cikin suratun maryam Allah ta'ala ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika abin sani mun sauwake alkur'ani ne da harshen ka harshen wa ana karanta kur'ani da Hausa ne eh modibu ana karanta da filatanci ina wani ba an gashe babu ba an gashe a kusa da ni ba sai fa ya wasu suke sun koyar da kai ai ba a karanta ƙur'ani da kowane yare inda ƙur'ani ne sai da larabci ka taba jin mutumin da zai zo sallah ya karanta fatiha da wani yare daban ya karanta tura da wani yare daban sallah ta yi ba ta yi ba sallah ba ta yi ba sai ka koyi larabcin nan in kai kai ka koyi fatiha ka gagara kai kai ka koyi sura ka gagara akwai addu'a da ake sanar da mutum ya sa mutum ya kai shekara tsayin ko ɗari aka yi aka ya koya masa fatiha abu ya gagara to shi kenan sai ya koya masa wannan tasbihi in ya zo sallah zai karanta kenan idan babu liman kuma akwai liman kullu ya bi liman sallah saboda haka masu da'awa kar ku je ku ce sai kun cusa ma tsoho dole sai ya iya fatiha ya iya abin da a'a ana taba ka kana cewa ya Allah yake fa inna ma hu bi lisanika eh wani zaka samu abin zai masa wahala kwarai da gaske amma dai abin da ake so a tabbatar mana shine Qur'ani da harshen manzon Allah menene harshen manzon Allah shine larabci bi lisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake mubin shine bayyanan ne ko kalma tana da wahala idan ka yawaita maimaita ta to za ta yi laushi litubashira bihi almuttaqina domin kai albishir wa masu tsoron Allah da ayoyin alqur'ani suna da gidan aljanna wa tunzira bihi qauman ludda kuma domin kai gargadi wa mutane masu taurin kai cewa da ayoyin Kur'ani cewa suka je lahira suna da gidan wuta saboda haka walakar yassar na alkur'ana li zikiri fa hal min muddakir wannan shine fasara sai Allah ce mai كذبت عاد فكيف كان عذابي والجر الله تعالى يكي كذبت عاد sai adawa su ne mutanen annabi hur fakai na azabi wa nuzur su ma sun karyata sakonnin Allah sun karyata manzannin Allah ko da ke anan ya ce kazzabat adu bai kawo sauran labarin ba kuma jumla ce fi'iliya normally jumla fi'iliya idan ta zo lokaci tana buƙatar wani abu wanda zai ƙarin bayani amma da yake a riga an sani kazzabat adon adawa sun karyata annabin Allah manzon Allah tamkar sun karyata annabawan Allah da manzannin Allah ne adawa sun karyata sakon Allah tamkar sun karyata sakonnin Allah wanda Allah ya aiko ne ma annabawa kafin wato kafin annabinsu ina fata an gane fa kaifa kana azabi wa nuzur nan da na sai Allah ta'ala yake to yaya to kuma azaba ta ta kasance gare su wa nuzur da ainihin gargadin da aka yi musu domin nuzur anan ana fassara shi da gargadi ne to me yasa aka kawo mana wannan da farko can bayan an ba mu labari sai aka ce fakai faka na azabi nan kuma kafin a ba mu labari sai aka ce fakai faka na azabi to kowanne akwai usulubinsa eh kowanne da usulubinsa wani lokacin ka shiga aji za karantar da mutane sai ka ce to darasinmu na yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi metaphor ne metaphor ko darasinmu na yau muna son mu yi magana ne dangane da abin da ya shafi saddu zari'a to menene saddu zari'a to da wannan ya ke auna wato hankali da kuma ilimin waɗanda suke ajin kai da kake karantarwa karka ɗauka cewa kafi kowa ilimi ne lokacin da ka zo ka yi tambaya akan saddu zari'a ko mai tafawa ko wani abu makamancin wannan ba mamaki sai wani ya daga hannu ka ji ya yi maka cikakken bayani bayanin da ya maka kai an takura ka inda interview za a maka ba za ka iya ba da irin wannan amsa ba to a ka na malami daga nan ya za ka yi kawai wani da ya taki sai ya kama bayani ya ce akwai wadansu ka'idodi ma guda kaza duk ya zaro su akwai sannan ga misalai duk ya sai ko baka shirya wa haka ba ya za ka yi musamman malaman da suke lafiya suna da irin wannan dabara kun san albakin da ake biyan mu da muke lakta bai ta kara ya karya ba shi yasa kafin a bar yajin aiki sai mun ji kuɗi ake ge mu hani an mari a kamar yadda senatoci da gwamnoni da 'yan majalisu suke shiga jifa-jifai to haka ya kamata da katira doktoci a najeriya su rinka shiga jifa-jifai kamar yadda suke yin gine-gine waɗanda yake lafiyayyu gine-gine lafiyayyu ko gine-gine ɗorin ɗororo to ya kamata a ce doktoci masu karantarwa a masallatai masu karantarwa a makarantu da jami'o'i da kwalejoji ba wai su tsaya a gida mai hawa ɗaya ba a su hau gida mai hawa goma don an samu wannan kaga yajin aiki kankat an gama da yajin aiki Allah ya kyauta wato wani abu ne wanda yake da wuyan sha'ani kwarai da gaske amma anyway yana daga cikin hanyar da ake auna fahimta sai a yi tambaya kafin a karantar to in ka ji wani ya zo a cikin student ɗinka ya yi bayani sosai to ka je ka shirya shiryawa kwarai da gaske in baka shirya ba ka shirya shiryawa ko mu yanzu da muke wannan karatu din muke fassara ai kuskure ne mu ɗauka cewa duka mun fi ku da kuke sauraron mu akwai wani yanzu yana hawan wannan kujera sai abin da fiye da abin da ni zan yi da dai yiwa saboda waɗansu dalilai ko kuma bai biyo hanyar ba shi yasa bai wa zai hau wannan kujera ba yana hawa ma wani hankali ki zai yi domin yana jin mukarrabai na ba za su bar shi ba amma ba mamaki ya yi performing ya aiwatar da tafsiri fiye da yadda zan yi da shi yasa ba a raina mutane to Allah ta'ala ya yi tambaya tun kafin ya ba mu labarin azaban da ya yi waɗannan mutane ya ce fa kai fa na azabi wa nuzur yaya azaba ta da gargaɗi na so kasance ga waɗannan mutane to ka saurara in baka sani ba ga abin da ya faru inna arsalna alaihim riha inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin inna arsalna alaihim riha lalle mu mun aiko musu wata iska ko guguwa farsaran mai tsananin bugawa wanda lokacin da take tafiya na jin karanta fi yaumina hasin a rana wanda yake mai ki'umi babu alheri cikinsa amma an ce ba ana dangantawa ga ranar ba ne saboda abin da ya faru gare su ne saboda aikinsu ne amma duk ranakun Allah suna da lafiyarsu ya za ba za ka zo ka ce kai amma wannan zamani Allah ya tsine ma wannan zamani ba ba a zagin zamani annabi ya ce la sabbu dahara saboda na Allah ne babu wani bambanci da yau da gobe da jibi da gata da citta da cittata a wajen Allah babu bambanci amma menene bambancin mutanen da suke ciki lokacin da mutum yake fama da talauci yana da wata lalura za ga ya koma zuwa ga Allah ya kankantar da kansa yana samu yana fita daga cikin talauci kuma shikenan sai ga ya koma cikin yan tsagawa ko ba haka ne. ai mutane su suke canzawa amma dare da rana da yau da gobe ba sa canzawa shi yasa in ka zage su ma ka yi zalunci kuma in ka zage su baka yi daidai ba in ka zage su baka da tauhidi ko yanzu da ake ce 'ya'yan yanzu to in ka je ka tambayi iyayenka su ma a zamanin su an ce musu 'ya'yan yanzu ko in akwai kakanninka idan ka ce ka tambaye su kuma za su ce a zamanin su an ce musu ƴaƴan yanzu ƴaƴan zamanin nan ba haka bane yi zamani bai da laifi mutane su ne suke da laifi su suke da matsala ya sa ka ce fi yaumin wato a rana wanda yake na hafin a wata aya fi ayyamin na hisacin a cikin kwanaki na hisacin babu alheri a cikinsu ga waɗanda suka yi tawaye ga dokokin Allah musamman wanda yake haka ya zo zara sai da ya gama da su da suka kare su kuna sai koma noma wannan iska ko guguwa da ta zo ta samu adawa bai bayyana mana sifansu ba saboda a wancan ayan an ambata mana irama za ta lima allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah ta'ala yake kan zai wannan تنزع الناس كأنهم أعداد نخل wannan iska idan ta zo tanzi'un nasa tana cire mutane domin abin da ake nufi da tanzi'u cirewa ma ba hankali ba yanzu idan an ce an cire masa haƙori in ka je wajen likita zai cire maka haƙori haƙorin ka na ciwo yake cirewa ma musamman ma cire haƙori irin na da ai sukan sa wannan flyer ne suke sawa sai su cire maka wannan kine annazu domin annazu babu dadi kamar cirewa da karfi ake yi to haka wannan iska kai musu za ga mutum yana da girma ga ki kato jibgege amma iskan sai ta raba shi da kasa duk wanda aka raba shi da kasa kuwa riga an gama wato ainihin sa da power dinsa ya zama futile baya da menene amfani ko ya zan bai da amfani ba zai iya kontrolin din kansa ba sannan bayan an tafi da su can sararin samaniya sai Allah tabaraka ta'ala ya sa iskan nan tana sako su da ka ai saboda faga wanda suke yi da kai ke sa suke guntulewa ka annahum a'jazi nakhlim munqa'ir ga abin da ya fada kenan wannan tashbihi ana kiransa mursal mujmal saboda zukiratil adatu walam yuzkar wajhu shaba ka annahum kai ka ce so a ajazo clean gunduwa gunduwa ne na dabine. amma asalin ma'ana abin abinda ake nufi lokacin da iska ta dauki ba'ade ta kai ki sararin samaniya ta gwada masa ikon Allah cewa ki ba kowa bane sai kuma aka sako shi da ka da aka sako shi da ka yana fadowa sai wuyan mai ma'ana kansa sai ya gundule ya rabu da gangan jiki to gangan jikin nan ba wai sai ya yi tsara kake kake ba a'a shine ka annahum ajazu nakhlin kwari ko kawuya kamar yadda wata aya ta ambata da haka kai ba kai su tsawo ba kai ba kai su shekaru ba ba kai su karfi ba don haka idan an zo maka da wa'azin qur'ani ka karba tunda iska ta yi wa ƙato haka to kai kuma ɗan tsako idan wannan guguwa ta hazu da kai ai ina jin gaba ɗaya za ta mayar da kai wato haba an mantura kwarai da gaske tun da katuwa mayar da shi haka to balle kuma kai da ba kowa ba ba kai ɗan tsako ba a wajen iskan ba kai na azabi shi yasa ya sake maimaita wannan kalma bakai kai na azabi wa Allah ta'ala ya ce fa kai fa azabi wa nuzur an sake maimaitawa ne littaqidi wa taqrir domin saboda labarin ya shiga cikin kwakwalwarka يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود انهم كذبوا رسولهم aida, هذا sun karyata manzonsa annabi hud kama sana qaum kamar yadda mutanen annabi nuhu suka aikata وأنه تعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا في ألا يأيقوا وآداوا إذ كان يطنن كداوا تقوقوا وهي الباردة الشديدة البر وأنت تكيد طنن سنية تكنتا من طنن سنية في يوم نهف عليهم مستمر أرانا دبابو عليه حقا يتزوى فأنا دقانا كي فقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هتوما to kaga ko mutum bai murkushe ba dai a ce mako guda ana wannan abu ai dole ya ji jiki dole ya tafi ai li annahu yawmin ittasala fihi azabuhum ad-dunyawi wal bil ukhrawi azaban duniya da lahira duka Allah ya hala musu saboda taurin kansu Allah ta'ala ya ce tanzai wannan saka annahum wannan iska tana zazzare mutane ta yadda su kai kace a ajazo na khalimun qa'ir wato gunduwa gunduwa ne na fikiyo da bi ne manya waɗanda suka kakkare wa zalika anna riha kanat tati ahdahum shine iska ta kan zo ta samu ɗayan su fa tarfa'uhu ta dage shi hatta tugayibahu anil absari har sai an bar ganin sa da ido ba za a ganshi ba dama ce akwai waɗansu zanadan da suka suka zaɓe su irin yan iskan gari din nan marasa kunya masu taurin kai katin banza su ne aka ware su suka ce wannan dirin da yake zun ba su san guguwa ba ce kafin su gane guguwa ce suka ce wannan duk dirin za mu yi maganinsa ku zauna kawai a cikin gari kuma yake kafa ba ruwanku su suka je bayan gari kawai suka yi layi suna jira da makamansu kowace irin wato bala'i ne ko kuma kowace irin musiba ce ma take zuwa za su yi maganin ta kaga wannan shi zai sa mutanen gari ko suna ganin tun da yan iska ne masu taurin kai ne kuma katti ne eh za su iya yi musu wani abu kaga wani ba zai shirya ma yadda zai kare kansa ba Ya sa sai kawai sai suka ga guguwa guguwa kuwa iska ba za ka iya kama ta ba ina za kama ba inda za kama to shi ne za ta ɗauki ɗaya daga cikinsu ka wucilo shi ta cikin sararin samaniya kun ya gama gigicewa kenan ba a ganinsa sannan sai ta zo da ke tsakiyar gari inda mutane suke tare kawai sai ta subuto da ke, sai ka ji ƙato ya faɗo pop ana dubawa sai a ga kansa ya fita daga gangan jikinsa sai a gane a ke ya iriwa ne ne to haka ta yi musu gaba da yake yasa mutanen garin suka tsorata kuma ba inda za su gudu saboda azaba ce ta Allah ko mutum ya fita ma dole ya dawo ni irin wannan azaba in dai mutum yana ciki akwai magana su abinda za mu gani abinda ya faru ga matan annabi loto ran ai ta fita already ta bar garin kuma tana tare da mijinta annabi da sauran bayin Allah amma magana su ya jawo ta magana sun Allah wasa ne to na bature ma gashin nan yake da tasiri balle na Allah Allah da yayi bature dare daya na'am saboda haka tanzi unnasa ka annahum ajazu naqlin munqayr Allah ta'ala yake fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba ta ta kasance da gargadi na bayan an halakar da waɗannan mutane saboda taurin kansu lalle Allah mai iko ne ya halakar da su to duk wanda yake da gadara irin nasu shi ma idan yayi yi tawaye wa alkur'ani to irin azaban da Allah zai masa kenan walakar yassar na alkur'ani da zikiri fa halimin mu take walakar yassar na alkur'ani da zikiri fa halimin mu take Allah ta'ala yake mun sauwake alkur'ani domin wa'azi shin akwai mai wa'azuwa kuwa eh muna daga cikin masu wasuwa ya Allah Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh